baki mai yanka wuya. A yayin da Najeriya ke bikin cika shekaru 61 da samun 'yancin kai, za mu yi duba ne a kan haihuwa da renon tsari da dokokin zaben ƙasar kawo yanzu. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar zaben farko a tarihin Najeriya dai an kafa ta ne da sunan ECN a takaice tun a cikin zamanin turawan mulkin mallaka a shekarar 1951 wadda ta gudanar da zaben farko a shekarar 1959 yayin shirye-shiryen gwamnatin Birtaniya na baiwa kasar 'yancin kai a shekarar 1960. Bayan samun 'yancin kai ne kuma gwamnatin sa Abubakar ta fawa Balewa ta kafa sabuwar hukumar zaɓe ta ƙasa da sunan FEC wato FEC a shekarar 1960 wadda ita kuma ta gudanar da zaɓukan shekarar 1964 da kuma 65. To sai dai an rusa ta biyo bayan juyin mulkin soji a shekarar 1966 wanda ya hambarar da gwamnatin sa abubakar ta fawa balewa inda kuma soji suka ci gaba da mulkin kasar har ya zuwa shekarar 1978 sa'ad da gwamnatin mulkin soji ta Olusegun Obasanjo ta a aniyar mika mulki ga farar hula inda ta kafa wata hukumar zaɓe da sunan Fedeco tare da sababbin dokoki da tsare-tsare wanda kuma ta haifar da zaɓen shugabanni a jamhuriya ta biyu a ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Shagari. To sai dai ita ma Fedeco an rusa ta a shekarar 1987 sakamakon juyin mulkin soji. Gwamnatin Ibrahim Babangida ta tsara mai da mulki a hannun farar hula. wanda ya haifar da kafa wata hukumar zaɓe da sunan nec wadda ta gudanar da zaɓen sha biyu ga watan yunin shekara ta alif da da da uku aka rusa bayan janar sani abacha ya karɓi mulki shi ma ya rusa hukumar ta nec inda ya kafa sabuwar hukumar zaɓe da sunan necon e wadda ta gudanar da zaɓen majalisun ƙananan hukumomi da 'yan majalisar dokoki na tarayya to amma kuma ba kai ga rantsar da su ba Allah ya yi wa Sani Abacha rasuwa a shekarar 1998. Janar Abdulsalami Abubakar ya gaji Abacha, to amma kuma ya rusa hukumar zaɓe ta Nekon a shekara ta 1998. Ya kuma kafa wata sabuwar hukuma tare da yi mata garan bawul a matsayin mai zaman kanta wato INEC, sunan da har yanzu take a kai. hukumar ta inec ce dai yake gudanar da zaɓe tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar lokaci mafi tsawo na mulkin demokuraɗiyya ƙarƙashin farar hula a tarihin Najeriya. To sai dai a cikin wannan lokacin, ko baya ga samun sauyi a sunan hukumar zaben, haka ma an sami sauye-sauye a dokoki da kuma tsarin zaben ƙasar, kamar yadda mai sharhi kan lamuran siyasa kuma masanin doka da kundin tsarin mulki barista Mu'azu Liman Yabo ya yi bayani. Akwai sauye-sauye tun daga zaɓe na farko don zaɓe na farko wanda mun ka faɗa aka yi ƙarƙashin ecn na jagorancin shi professor iyo Ishua, an yi shi ne da wani tsari wanda aka ce ma electoral college kamar irin wanda america ka yi ana yin shi daga baya dokoki na dawo aka canza shi aka daina aiki da shi saboda matsalolin da ya haihosuwa jamhuriya ta warko baya ga haka kuma an samu bambanci na tsari zuwa ga sabbin dokoki wanda ake samu lokacin da hukumomin zaɓe suna ƙarƙashin mulkin hula ba ƙarƙashin mulkin soja ba har zuwa yanzu da aka samu ƙudurruka game da canza ko sauya dokokin zaɓe domin su tahiya da zamani da aiki kuma da kurakurai waɗanda aka fahimta an samu musamman lokacin shi marigayi shugaban ƙasa umar yar'adua ya kawo sauyi ko ƙuduri na sauyi waɗanda har yanzu ana nan ana so a mai da su dokoki domin babu su da kuma ba su zan dokoki ba a wannan dalili ya naɗa shugabancin mai shari'a tsohon kuma babban alkalin najeriya wannan chief justice lawal uwaisu kwamiti na lawal uwaisu na sake wa abin hukumar zaɓe daren bawul da dokokinta ya kawo ƙudurruka kamar wa'annan cewa a cire shugaban ƙasa da ya zama shi ne ke nada shugaban hukumar zaɓe a mai da shi ƙarƙashin hukumar njc ma'ana hukumar da ka ɗauka alƙalai ta tarayya ta horar da su ta ladattar da su kuma ta kula da su ƙuduri na biyu kuma lokacin kwamitin na OS cewa a cire yadda ake kula da ba ta kuɗi da yadda take ciro kuɗinta ta kashe ba tare da tana dangantaka da sashen zartarwa ba haka kuma an to da ƙudurin cewa INEC ko hukumomin zaɓe na jihohi a yi musu gyara su zama ƙarƙashin hukumar zaɓe ta tarayya gaba ɗaya ba kamar wada suke yanzu ba haka shi kuma babban abin da mashi ke da amfani dokokin kotu ka tabbatar da waye ci zaɓe waye haɗe zaɓe ya tashi daga zama wanda ke ƙarar an da shi zaɓe kuma ba mai adalci ba shi zai kawo hujjojin cewa an zalunce shi ba ko gale an da shi ita aina hukumar zaɓe za a waiwayo gare ta ta ba da dalilin da ta ce wannan bai ci zaɓe ba sai kotu ta yi amfani da wannan ta ba da hukunci ma'ana ya kasance cewa kai wanda ke karar ai ma zalunci ga zaɓe ba kai za a kalubalanta ba aina za a kalubalanta ta ba da dalilin da ta sa ta ce wani bai ci zaɓe ba kai ka ba da dalilin da ya sa ka ci zaɓe ba waɗannan ƙudurruka suna nan har yanzu ana ƙoƙarin su zama doka lokacin da shi kuma wannan har yanzu ba su fara aiki ba har yanzu ba su fara aiki ba amma dai suna nan har yanzu yana ɗaya daga abin da aka son majalisa ta mai da su doka kamar wadda ta mai da ta yi wa tsarin mulki gyara da dokokin zaɓe ya kasance cewa yanzu inec tana iya soke duk wata jam'iyya da ta gaba ta cancanci ta zama jam'iyya ba sai kuma shi wannan kaga wanda ke sama yanzu ya kawo wani yanayi na tattaunawa da masu dubin zaɓe na duniya da kuma su jam'iyyu haka kuma ya kawo wani sauyi wannan ba doka muka ce don bai da iko ya doka ya kawo sauye-sauye bisa ga abin da doka ta bashi iko ya kasance cewa kana iya ka yi rijista wani wuri ka yi zaɓe wani wuri haka kuma ya kawo sauye-sauye na simultaneous accreditation ma'ana yin tantancewa da jeho ƙuri'a wuri guda wannan ya taimaka ma zaben Najeriya na inganta shi kwarai da gaske da mutane za su zo a tantance su sai su koma gida sai wajen karfe biyu su dawo kilan tun karfe tara kayi an tantance ka amma ba za a fara jiya kura ba sai karfe ɗaya ko biyu wani in ya yi tantancewa ba zai dawo ba. To sai dai har kawo yanzu masu nazari kan lamuran siyasa da zaɓe a Najeriya na ci gaba da suka kan dokoki da tsarin zaɓen ƙasar. da wasu lokuta suke ganin ba sa samar da shugabanni zaɓin al'umma. To ko hakan na nufin har yanzu sauye-sauyen ba su kai ga samar da ingantaccen tsarin zaɓe a ƙasar ba? Wannan haka yake, ai in muka ɗauki misalin hukumomin zaɓe kawai na jihohi, mun ga abin da ke faruwa duk inda jam'iyyar APC take babu ko kansila da PDP za ta ci. duk inda jam'iyyar pdp take da gabna babu inda apc za ta ci ko kansala a ciki kaga babu misalin da ya kai wannan wanda ka nuna cewa duk sauye-sauyen da aka yi har yanzu dai akwai abubuwan da ba su zama doka ba ko kuma har yanzu akan kuduri suke waɗanda in ba su zama doka ba to maganar zaɓe shi inganta a najeriya ba zai taɓa inganta ba babu misalin da ya kai mallakar su hukumomin zaɓe na jihohi zuwa ga barin su a jihohi tsakanin gwamna da 'yan majalisar jiha tunda sakamakon da yaka bayarwa baya tabbatar da zaɓe ne wanda ke da inganci na sahihi waɗanda an ba mutane dama ya kasance cewa suna iya jiha ƙuri'a ƙuri'a ta yi tasiri wanda ya ci shi ne ya ci wanda bai ci ba kuma bai ci ba saboda ba wani wanda a jiha shike da abin nan ƙarhi na baitul mali da kuma samun mallakar 'yan majalisar jiha kamar gwamna Yanzu haka dai ana ci gaba da kikikaka a kan yunkurin yin wani muhimmin garan bawul ga dokar zaɓe da zai ba da damar tattarawa da aikewa da sakamakon zaɓe ta na'ura, lamarin da har yanzu ke haifar da takaddama a Majalisar Dokokin Najeriya. Shi ne musamman na wannan ƙuduri da aka so a gyara na dokar zaɓe shine sashe na hamsin da biyu to amma ya kawo fitina tsakanin su sanatoci da majalisar tarayya saboda sanatoci sun ɗauki nasu matsayi daban 'yan majalisar tarayya sun ɗauki nasu matsayi daban amma dai yanzu abin da ake gabar da ake bisa gare ta wadda aka so a warware shine cewa a yi amfani da na'urorin zaɓe ta tunkuɗa sakamakon zaɓe. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga barista Mu'azu Liman Yabo, masani shari'a da kundin tsarin mulki. Jumbi Hamza shine ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.